wasu lokuta muna amfani da zafin kai da rashin hikima wajen kiran 'yan dariƙa zuwa ga barin su musamman wasu abubuwa da suka fara a kwanan nan tsakani ga Allah ni a fahimta na kuskure ne musamman karatuka da ake yara na Sheikh Anas Allah ya kiyaye shi Allah kuma ya kara mashi lafiya wasu kalmomi da ya faɗa ya danganta fifikon luwaɗi da wajen laifi akan fifikon maulidi a lokacin da muke so jama'a su fahimci sunna da a lokacin a iya abin da ya kamata mu rika amfani da shi wani lokaci mu zafafa wani lokaci in an zo matakin da ya kamata mu sassauta sai mu sassauta domin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda fazazi yake fada yake cewa nabiyun a abin da yake fada yake cewa yalinu bi iznillahi hinan wa ya'nifu wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin tausasawa wani lokaci kuma yakan kausasa ko mutane za su da su gane to lokaci haka ake yi inda kaga ya kamata a tausasa a tausasa ma mutane inda kaga ya kamata a zafafa a zafafa bai kamata mu ɗauki kaifi ɗaya wajen yakan 'yan ɗarika ba ko kuma dukkan wanda ya shiga wajen harkan bida'a ba kamata yi wasu lokutan mu rika amfani da lafuza sauƙaƙa amsa sauƙaƙa mu rika wato ainihin tunkaran 'yan ɗarika da su ko sa fahimci gaskiya me Allah ya gaya ma annabi Musa da Haruna Ya ce musu izhaba ila fir'auna innahu daga faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha kaga anan an zo mataki ne na lallaba to duk lokacin da kake so wani ka lallaba shi gane gaskiya to lalle wato dole kai amfani da sau sauƙaƙa domin su fahimci gaskiya da haka wasu lokuta mu yan izala ba ma kyauta maganar gaskiya kenan ko ban ci da kaina ba ne ma ba ma ke sa kaji na ce ba ma kyautawa ba ma kyautawa wasu lokuta muna amfani da kalmomi da kuma wasu abubuwa na lafiza domin muna koran mutane kuma annabi ya ce bashiru wa na nasiru ku yi bishara ku jawo jama'a ka ku kori jama'a da haka ya kamata mu ji tsoron Allah kuma wannan abin fa duk muna yi ne dan neman yaddan Allah ba fa ma yi dan mu huce haushi ni duk abin da zan yi wallahi ba zai yi don huce haushi a kanka ba akan me zan huce haushi a kanka ina yi ne saboda dan kakka lalata addinin annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka a wannan mataki da yake faruwa muna kira ga jama'a wasu lokuta inda ya kamata mu rika kwantar da kai mu kwantar da kai inda ya kamata mu zafafa mu zafafa haka addini yake yaduwa amma addini wallahi baya yaduwa ta fuskan ku wato ainihin kaushi kamar da Allah ya ce walau kunta fazzan da galizar Ya ce, lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum sai ce wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah to ala ayi hal dole sai mun dauki babi biyu kofa biyu kofan zafi a inda ya kamata a yi zafi a inda ya kamata a sassauta sai a sassauta to a wannan babin yana daga ciki abin da ya kamata yi lokaci yayi ko to kenan, to wannan shine sako na a takaice lokacin sallah yayi a nan za mu tsaya kuma Allah ya yarda za mu dawo domin ci gaba da dukkanin jawaban da ya kamata assalamu alaikum